يعني قومي جرمان كي حراري عيد الجماعة جعفني جعيا ويحيانا وجعيلا بالعلم ومن ذلك دجتكم بدعوئي في التسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة ala talatin wa talatin wa huwa bid'ah da ta a kan talatin da uku uku bid'a ce makaruha ga shi ne karawa kai na maliku shi ce to me ya illan kara alheri shi a ina maka tsoron ka taba a cikin halaka kada ka yi rinta tun da an ce fa zai harari da zai da salibuna an amuri a tusi ba hau أو يصيبهم أو تعملون نسيبه هو في المدخل وقع لبعض الأكابر من العلماء وني ابويا او أكو جمان يمن يما لمي لما سمع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله كبر كل صلاة صلاة وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه wanda yi wannan an yafe masa zunubansa wa in kala hadal alim wannan malami sai ce ana a amalo min kulliwa biha maimakon subhanallahi salatan wa talatina sai yi alhamdulillahi salatan wa talatina wa huwa yusabbihu biha الله أكبر ثلاثة وثلاثين وهو يكبر مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يقولها يقررها مئة أي نعم. هذا لا لاهرة زي ما جوا على ذلك زمانا فرأى في منامه فرنن هي غني أما فركنسا أن القيامة قد قامت القيامة تابعه وحشر الناس وحشر الناس في المحشر أن تذكر في أفيلين جيابك الناس في حمد المجهول مهول لي متعنى نتكلم تكلم تلك وإذا وإذا بمنادي ينادي سيقا ولما يكرا ناكرا علمين الملائكة أين الذاكرون دبر كل صلاة ina masu zikiri bayan kun salloli ko ga yanzu ku duba ba mu ma wannan ba zikiri ma ba a yi ku wallahi ba la ba a astaghfirullah wai me kai da ran ku ina zaune gama subhanallahi wa anki ya a ba musamman yan tsayin nan duk da shi ne ke damun mu illahi saboda su ne ɗalibai su ne wanda za a yi koyi da su to ba sa yi ba zai yi na juyo alhamdulillahi sai na ga wannan ya tashi wannan ya tashi kai a sakace malami ma haka ya tashi da gari bai fi ni saurin baki ba in ma ya fi ni saurin baki bai ji ƙarshe ba in ku haka na ya karga wannan ba ka dole sai da ihu ba mata ma sun wannan amsa inda za a kullo shi ne ana ake ce bakwai sun Allah ya'yan na ku dinga dubawa a gida ba ma yara ne ba mata aure ne ba ka tsaya ka kalli mata ka fita mata zuwa kuma abun mamaki sai ka ga mutum ya zo kina goyon bayar kasa duk abin da ya ya ta faɗi a gida uba ya yi gasa sai ka ga uba yana nema wai zai hukunta malami shi ne alkali kai ne makarantar kai ne da makarantar za ka yi shari'a kan yari ne da malami yana zagin malami irin wannan mita da ana yin kai da sai a samu wasu dukawa a ajiye mutum na haka ina zuwa irin wannan kwanci a kira wasu abubuwa fara irin wannan magana a samu su wanke hannu a kan magana mai san wanke hannu ba ɗaya wuro a wajen ma hannu a kan shi da zai wani abu dai ake nufi ba duk da ban san ke ba ma wani abu ne eh? yanzu mu a kano sai lokacin da muka ce sas idan kai komai tsofanka in kai ke san makaranta ne ba haka za a yi haka kasa-kasa sai kwana uku ka ba makaranta ba sai ka je ka zo da uban ka ko kanin uba ko wan uba idan ka zo da shi ka kafa wani abu arziki za a yi auren mu zazzagen uban za a yi sakura sai kana kashe a zazzagen uban ka sai mahaukaci ne za ka turo mana mahaukaci me isa ba ka tarbiyyar kanka to yau shi ya zo goyon bayan yar mace ma ba ma namiji ba malami wani na cin mutuncinta ya zo ba ma wai ya zo ne iji me dalili ne ka ba a ina wannan malamin yi ba ya kai maka kakar shi zai hukunci kai gari leburori sai a hankali dama suna irin wannan human rights ne zai shi kenan suka karfi kayan su ta bakin haifan kuri mai gadi ba da ya ce mutane fasa sun gaji da sallah da amma shi kawai da aka suka daina mun ta kama ba sai dai gani bane dama za ka iske SAS ba a fai tura maka ba a tura a na ba a ma ne ke da suna hata malaman ba yaro ballanta na ake a samu principal yaro ba yaro ciki hmm? ah, to duk kuma yana akwai misalin ga duba sanda ko da ya malaman na wasa da yaron wa kamata ya kunta malaman ko ba ba wani yara ba to kaga misali ai mutane ne ba san da ke gudana ba malami na aka kora akan haka hmm? kaga yanzu misalin a waccan makaranta ta saba na kori malami ya ke uku akan duka kuma idan je na ga yawa wannan yaro idan dokar jawa ya kai ma da yake da jinkanta ba wannan yi wata aika-aika wacce ba za a faɗi ta ba kawai nan gani na ɗauke shi da kai mai da shi wata makasa na ce wallahi wana ne ka shi daga nan gidan kula da bi dan masallacin da ne kana kina sallah na masallacin an amele ne fi nan masallacin nan a ta yanke maka cibiya a nan aka shaka a aka maka wallahi ya kore ka na kaga ba san abu ne aka yi musu ba hmm? akwai nan da na kama sun nan zage su a baki a ba wanda ya sani sai in faɗa mutane wannan nan zage su kowa ta kowa da uwa na ce dukkan ku ba wanda ban koyar ba dan Allah a cikin ku gane wanda ta duka dukkan ku nan kuma kwalis ne ku jaya ne a cikin ku wanda na taɓa duka kuma ta rufa mun sai ban taɓa dukan ku ba amma kuma kuna tsoro na ni ta yi zaton haka kuna tsoro na tun da na ga za a cewa yaro za a kai ka gaban shi albarkar ya dinga kokon hawaye dan Allah a yi kokare dan Allah a doke shi duk dukkan da za a yi masa aka ce ai ka tabbatan gobe abu wanda zan yaban makaranta. ya ban makarantar akan a kawo shi gaba na kawai ba duka shi zan yi ba ni ban da bulan nan duka kuma haka suke biyo ni shi karo in cikin babban da taba duka suka ce ba wani kuma ya haka ya shi dai na san ina tuna wasu sai ma ka zama babban malami na kasa a ne shi na suna taba fitta shi daga ji ina karatu ina yin suna sai kawai ba ɗan Najeriya ne ba shi ma wani abu ya haɗu ya gaya mun magana to shi ma ba tunanin da mai baka na wajen na ba su iya magana ba wani lokaci kaga wanda ke su su suke sai su kama ma magana to ne ko na ga kamar ni shawo amin magana da koro shi aka ba shi sati da kamar yaron dinga duka ka kuma je mutum dinga duka ka ban taɓa yi ba amma wannan ai bai kamata za iya yi ba eh? ba uba ne zai zo ce don me malami zai kaza ina ake shi kuwa da shi hmm? saboda kana ni da na tara su har ka ce abin da na bada su kaga kenan ba su kake su ka ba ni kake so ne gyara ake to ma ka tallabo ku iyaye ku ina ku ni kan ayin na malamai abin da ya aka ran koyar zuwa ne zuwa makaranta ya kamata ne zuwa haka tafi ina mata bubu ina tsaye ta kafi ina saboda na na ba ina ba ko kullum zan yi da daɗi zan ku daɗi zan zo zauna za su roƙin ce dan Allah malam ka tafi gida na tafi gida ba za ku yi wani ce tun dai kwace darasi na amma ya kamata ni na son jin da shi ta ajin don in gane ke kusa ya abin yayi wa ka dubi haka ya ana tafiya kana kana wuri a zaune dai mun san ka je cikin abin da kake zaune amma dai wancan bar mutum na kuma wani kawai zai zaune zai zai hukunta malami abin ba hankali ya za ka yi je ka samu sarki ka ce za ka hukunta mana talakawa da dogaransa marasa kirki amma malami za ka iya haka da shi banza don shi addini ne haka bai da kima a kan ba ba a yi musu haka a ba yi ya fara zuwa wajen malamin da ya rufe ce maka na ga wata ɗanin an fanta ne a ne uku ana zuwa gaban wani kawai da zuwa kawai sai da da matar ta faɗi abin da faɗi ya faɗi ta ya sake ta ce ta dai ka rubuta wani takardar rubuta ce ne ka wani takarwa mu zan yi aure ko zama muka yi a nan aka ce to yanzu wane an nasa abin da ya auku hau hukunci wani karin hukunci ni ma ta yi hukunci a kan haka na san in ka san abin da kake baraka ba ka gaji a ba ka mai jinka da ran nan in ba a taɓa zagin ka ba to ran nan za a zage ka kana ji in ma wani bai kare ka kan hanyar. ba ba haushe shi ba haka muke ba ya san ƴaƴan shi ya san me zai san ɗan shi ne ko ƴan shi ba sa kuskure amma na girba Allah kuma yana ji a jikinsa wanda wasu Allah ya sauƙaƙa musu su da sarki da ma na nan abin da ke ɗan sana wanda ma ce makila ya san da bai san kai ne don haka wajen magana na kaga dole ne kaga kaga kaga ji ai dole kaga cikin me da na miji cikin mata in da ba zan irin haka ba idan ba a shiga ciki ba haka za su zana ayayyayi ayayyayi ayayyayi ayayyayi hmm. sai wani ce maka ai tsari ne ba ku da shi ku sa monita ku sa pije to bisa ne malamin ya yi wa yarin ya faɗa ta tare shi ya buɗe shi ke nan ta taro ta can yaya za a yi wata yar wata sai wata kaza ya wannan sai a boko a boko in aka tashi aka ce ga fitir yau kuka fitir duka to kenan an gama lahirin ku gaba ɗaya kun karatu Hmm? kuma yaushe za a yi yin haka a islamiyya ta yi sana amma sun zo to saba ke malam ke malam ne musu fasa sun yi sana sun zo ni na ma kun zo an kama wani da waya ina kai a cikin masallaci ana karatu bayan sallah abin da ake mara wani yana da na kallon ballo kansa aka yi masa kasa-kasa ya yi wani doho ne ta koyi hakuri ni wallahi ina son ana ya zo masallacin da kalli kwallo ya yi wa wannan bawan Allah ne to amma ni tsakanin da abin da hibbi ba ne haushi ka goyi bayan kanka ko yakka duk nan ba mu da hankali mu kake hankali sai aka ke hankali kai ka kaje mu ma kai zaka zo kai mana shari'a saboda ka ka gaza a dole mata a kan maza a nan to matan nan ba magana kaga magana a kan dole za ka je kainin idan malama suna musu magana idan ka san a yi wurin yi duk kan kawo a shi ya karwanka ta wanda ga wara ka ba dole su ba daga nan za ka ji eh, me yake da suna ana kashe in kaje da Allah ko da nan da bai kamata ba wannan kai Allah ya ce an shiga masallaci shiru kuma menene ana bani a cikin su ne man da kake gan haka kaga da sai Allah ne gomen kana Allah ya ce wace kaza kaza a gaban ka ba sai a jaji ba يو رايوان ده تدا كيل وان ده كوا دولة كتير يعني كبار ماشي كده سلام ماشي يوم أم بعها كبتو بضاعة بنتي إني لا أرى وصن قد عينا وأنا أطلبها وأنا صاحبها عند سنة جل أرى في سن سن نيجي بدي كم هنا بدينا تكوانا أكيد نزع كاريجي aka ke me yake da suna ibrahim duk gaba ɗaya ne aka rushe muka so yanzu mu kuma za a tashi kaga eh, ranguwan ka ɗauko a wannan cin mu da eh, abin da ma aka fi jin haushi kyan ta na aka tafi jikin ke ma gwiwa kyan ta na aka yi zai tarai abu da to muskilan wancan na uwa duniya ne maka baka ko damuwa a waya za ta yi maka wanda bai sani ba amma wannan ya zo yi maka ko doka kafa to shi wanda ya shiga kai na da gamban da shi wanda kan ba kai shi ko sai dai ka kan shi ban shi shi na kan amma ba da so ake karanta maganar Umar ba radiyallahu anhu idan yasa doka sai ya tsara gidan to na fa an saka ba kada a duk wanda ya karara masa kaza kafir in ji wani daga cikin waya a kashi min kamar zai ya tabbatar da magana da ke faɗi a yi da yawan fahadi ne amma ko zamanin ai yayi daidai duk wani munafuki ga jama'a ba adadi amma kowa yi shi wani ajiyar tsoron bayyana saboda akwai adalci shi kana kala hadal alimu ana af'alu من كل واحدة مئة فبقي على ذلك زمانا رأى في منامه أن القيامة قد قامت وحشر الناس في المحشر والناس في أمر مهول متنسنا suna cikin لتحتاج وإذا ينادي وإذا بمناد ينادي أين الذاكرون دبر كل صلاة Sini nan ne ma na tsaya ko ita mu na talatin da uku masa ne masu dadara da ɗalibai da malaman fatama nasum min unasin Kususu suka tashi ba kumtu ma'ahum Nabi biyu su ina ila mawdu'in fihi mala'ika muka zo wurin mala'ikun nan yotsunan nasa sawa ba zalika wa kuntu uzahimu ma matsa gani a tsaye sai a kira wannan gani a tsaye sai a kira wancan ma'ahu wa yotsunanum wala yotsunani shi amma ziltu kadhalika hatta faragal jami'i iya haka aka bar mutum ai ya shiga matsala jitu fatalabtu asawa bana zo na ce ina na faqalu malaka inda na she ba kada komai nan aure ko kuntu lahum huwa lima ada ataitum wa ulaika saboda me kuka ba wayan فقالوا هؤلاء كانوا يذكرون الله دبر كل صلاة دبر صلاة فقلت لهم وما كانوا يذكرون فذكروا أنهم كانوا يسبحون الله ثلاثا وثلاثين إلى آخره فقلت أنا والله كنت أعمل من كل واحدة مئة. إذا أنا menurut saya kira. Haka maganan addini ba a son rai. Wai hamma na ba wai ake tafiya da nake. Eh, to yanzu idan misalin ne ne ne na tara jama'a da tarfa abinci na samu marayu da miskinai na haka ranar aihuwan annabi inda ba su abinci muka tsaya muka yi du'a ne laifina. A cikin sai uwan laifi. Tunda kina gasa da annabi. a cikin yadda Allah bai yi ba wannan bai ba shin addini ganin dama ne ta tsaya tana jagari yadda buga kai ta kasa da matan nan tukuna dama ne nisa da zage ne sarari sai da ke ce wurin jinin wannan mai tsakiyar tsammanin da tsari aka yi masallacin da ita hmm? wanda akwai wani akwai wani gazon fikiri da aka yi ban sani ba ko zai muku amfani ni za zan faɗa muku aka kullo ne abin da ka kullo ne aka asasa ƙungiya wanda ba tare da ma na san da ƙungiyan ba wacce aka haɗa da ita ba ta san ma ƙungiyar ce ba ban sani ba ko suna sani amma na fi sa ba su sani daga Abuja. wata ta musulunta babba ce wannan ga shi ko halin kwastam da immigration shi kenan ta kwanta ta musulunta ta ce to yanzu dai karsayi ne ba man kai ba sai da kuwa ba a ji a hadi aka yi aka zo ka haɗa na ga haɗin ya fi ƙarfi na amma lokacin alhaji wani alhaji alina nan shi ce a komai a kai masa ta fannin ci gaba da karantawa ya je ya ta yin abin da ke yi mata dubu arziki ya ba ta taki hatta ɗakin sai da zuwa can kango kango inda ba kusa zai jama'a ba ta cikin yanyin take so jarawa dole mijinta su gama aka yi aka gama shi kenan ranar suka fafe shi ne aka rubuta takarda aka rubuta takardu zuwa ga siddiqa zuwa ga malama khadija sabon tasha zuwa ga algar ƙauye ce eh, a gani ma ƙungiya ce da matan su ne mata magana suna da makaranta ina da makaranta wacce ma na da makaranta saboda kana wannan tafiyan lokacin da ake tafiya wa'annan suna ne kashin bayan duniya haka zo lokacin da aka bani tawa sai aka fito to an kai wa ruwanci ma an kai wa wance ma ni na ga tawa yana ce koma da tawa ba na so ni ne kare nake ba na haraka da kowa idan muskilolin ka ta ga wa'annan za su warware mata ta za su warware mata ba komi ɗalibai na nema ne ko su ɗauke ɗaya ko su haɗa wannan mata guda biyu ta gama abin ya koma hannun mata ta haka abin ka yi kyau a ƙara musu amma ba da yawuna ba abin da duk kuka yanke ko gudanar baron algarfi shi ne aka guru-guru aka menene yadda su a fitan na kuma tsaya kayan ta kan jalar da cire hannun shi sun ba wurin musu kai ba ga matan da aka ba wurin su an zo wurin malama su jika an zo wurin malama ka ya sabar ta sha Allah mata cikawa sallah ji kanta da aka gurin gurin kai yi haka da aka tafi wata kai wata biyu da aka ce an ai dama shi ne uban ai ne kaza ai ne kaza ai ne kaza na ce to abin nan ya canza salo ba ban san abin da aka dawo da shi ba sai na din a so a hannun shugaban lauyoyi da ce ga wata nan ta shiga matsala ta kuma gaskiya yana daga cikin wanda suke gadin shugaban kasa saboda haka nan ga shi ba komai ba komai ba aka je aka same ta da dinga mata tambayi malam bai ta tashi da zage zage wa shi a a zuciya ki taba babu ya ruwa aka kawo jus aka fata ke kwantar da hankalin ki daya hankali a ji kai abu ne an gine da yadda za a yi hannun can malam can da ta kushe ta tafi ta koma sai ta ce mun hafa ba mun hafa ba ko ya haka sai ko ya tara kaga kawai mutanen nan masu musuluntan nan da akwai alheri da su mu kusa ne ba alheri kare da su ne su ba alheri tare da su har aurensa sai da muka aka canza da suka wani tsinkewa aka zo nan aka ba aure ɗaura wani da da kadanci da ne da uban na ɗaura auren na ce shi bai isa ɗaura masa aure ba sai ya zo min da uban shi ya ce ya yi uban mu sai ya zo min da wani shi in dubu ta cika ai da. ubangiji ta zaraka ta lai kafin wani fasaha na kalli eh, kane na kalli wan sai na ga kanin babulatani ne wan ba barbare ne iya aka kasa kasan ku tsakanin da barbare ne za ku kashi shi da ce kai kai kai ta kama a yi wannan tabbas na wanda kani na ne amma ina kaje ka samu wannan bai haka. maka يسوع إيه wallahi, تالله بالله الذي la ilaha illa huwa wannan shine ya sha nono ya bani amma kuma babbar barbare haka ta zanen ka irin na yan gobe ada biasa ta abar bar magana aka bar magana amma dai ka kai da shi wannan ba ne ke da kai kana ga Allah ne mai da mun wafa aka zama aka lallan ka tsara wa kuma su saboda an musu ni dan kauye ne bisa suke kan wannan suna kamu shirin ko kuma Allah ne ya aku aka da ya zama ni dai ban fitar da ɗan talaki na shi ne ke so ba sai da sai da ba ta kure da gidan shi kuma to ran da gidan shi sauka daga ran nan na huta hmm. ba yan ba su sanai ba Eh wannan ba yan ba su sanai ba wannan ba don ba da masu yin ba sai ya tarar da wannan yan ba su sanai kawai yan talakawa ai wurin mu ne bangaren abin nan zuwa inda yake karfi su mai lafi da ne na haka suka bullo da abin da yau amma wa'annan wannan magana ta kalle ta da kyau ɗan sanda ne fa ba fakwata na ɗan sanda ba ina masu farko fara masu sabon Ingilishi nan da bakin san ke ne ya fi kan yi da su ba wanda alƙalin zai sai maka shara duk wanda ka shi ya kashe banza ina ba maganan ba su sani ba inda duk ke tsammanin abu mana harkan ta wuce a kare da hankali ke kuro kan an tsara abun sai da Allah ya fata abun fata shi Ya kudin da ya zo da bin da wata yara karama ya haka ya aje ka. bakin sana kun fasa ya harbe wallahi an ga wannan abun malam wannan abun ban zanen da aka kake gani yanzu na kai ya fasa mutum na ce saboda Allah ya na sa ya bana nan inda ramin ke wannan ɗan da ƙanin ramin shi ya kashe mutum inda sa hannu na da ramin yanzu wannan zai ya kashe mutum ce hmm, Allah wani magana muhimmin wannan magana ta ya tara ku sa Allah a zuciyarmu kuma ku roƙi Allah ban da ƙarya ban da wayo Allah bai taimaka mai wayo Allah bai taimaka mai ƙarfi to zo ne ta kula da Allah kuma makaranta wancan hayi sai dai ba a san na gaba ba sai kuma ta ina don ka san wani hanya ba za ta ki biyo ta sai da wata sabuwa. wa وثلاثين malak لك ما لك عندنا شيء قال ماكو فاستفقت مرحوما marhuman baik Nazu anna zonaka. Nasi, maka baka yang ni ne kana magana kuma kana zuwa shi yi bayan ban za kai ne zaka mutum ba zai zama yana zai ma wayo ba ya shirya wannan ya shirya wannan ga wayan sa ya kashe banza ina mata ka gani ko haka kabila ka tuna ne sabu ya ce aluma haka ba amara sahibu shari'i صلى الله عليه وسلم وانا عند ابي بكر بل امر بثلاث وثلاثين انا كمالك عند ناشي قال فاتفقت مرعوبا فتبت الى الله ان غديك عارف الا ازيد على ما ما في الشرع بزن قارك ارى ونقبل الشريعه سياتي من ذلك الدعاء